بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وانا شيء درس منه إن شاء الله في مختصر الاخبار في العبادات على مذهب إمام مالك رحمه الله تعالى واللفن بالضمال الشيخ عبد الرحمن ابن محمد الصغير الأخضري رحمه الله تعالى wanda a darasinmu na baya mun karanci sharuɗan tuba malam ya ambata mana cewa tuba na da sharuɗai ɗai-ɗai-ɗai har guda uku na farko shine Annada ala alama fata yin nadama akan abin da ya gabata Allah ya يعود ila ذنب فيما بقي عليه من عمره kuma mutum ya ƙudurci niyan ba zai koma zuwa ga aikata zunubi ba cikin abin da ya rago na rayuwarsa wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kuma ya bar aikata wannan aikin da yake aikatawa in har ya kasance yana cikin yin aikin kuma bayan nan malam ya ambata mana cewa wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-tauba bayi halatta akan mukallafi ya jinkirta tuba wala yaqula hatta yahdini Allah kai yazo yana cewa sai Allah ya shige ni kamun in daina lalle yin hakan malam ce yana daga cikin alaman tabewa da rashin rabo da kuma gushewan basira idan aka ce ka nuna mahaukaci nan ba ɗaya anguwa shine ka samu wanda shi ba damuwar shi ba ne. tuba a kan lokaci zai iya jinkirta ta iya da daman tuba yanzu zai ce ba zai tuba yanzu ba sai an jima saboda an jimar ba tashi bace an jima na Allah ne in Allah bai ga dama ba sai ya kibkai shi an jima a zan Allah bai kai mutum an jiman ba kuma ya yi asarar rayuwa baki ɗaya Allah ya rufa mana asiri za mu tashi inda malam yake cewa wa yajibu alaihi hifzu lisanihi min al-fahsha'i wal munkari wal kalam wal wa ayman al-talaq wa intihar al-muslimi wa muhanatihi wa sabbihi wa في غير حق شرعي mu هكا هي إيه؟ نعم na'am نعم. to ويجب عليه ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي mala ya ce wa yajibu alaihi kuma wajibi ne akan duk wani baligi hifzu lisanihi ya kiyaye harshensa wajibi da ya kiyaye harshensa ya kare harshensa daga duk abin da zai zamo alfasha duk abin da bai halatta ya furta a shari'ance ba duk wani baligi wajibi ne a kansa ya kiyaye harshensa daga furta wannan zancen zancen da zai zamo kafirci ne don akwai magana da za ka buɗi baki ka faɗa magana ne amma kuma in ka faɗa ka zama kafi daga ciki akwai zagin Allah ko zagin manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar ƙarya haramun ne kamar riba cin naman mutum haramun ne kamar annamimanci gutsurutso maka ɗiba a nan ka kai can haramun ne da hatta hatta wato furta magana da zai zamo kana mai da wani mai daraja abin dariya kamo ka kana zolayen malamai kana abu don zolayen malamai ko na abu duka wannan abin haramun ne a shari'ance Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa ƙarya mafi girma shine ƙaryan da za ka yi ma Allah yasa karka buka Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatikum alkadhib hadha halalun wa haza haramun litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun kar ku zo ku kuna siffanta ƙarya da harsunanku kuna zuwa kuna cewa abu kaza halal ne a addinance abu kaza haramun ne a addinance bayan Allah bai fada ba hakan kun faɗa ne don ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wataala baya rabauta ranar tashin kiyama shi yasa duk abin da ba addini bane ka kirkiro bid'a ka ɗauko wani sabon abu ka ƙirƙiro ka samar suna ibada har ka ce Allah sai ya ba da lada kan wani abu ƙarya kake wa Allah saboda Allah bai faɗa ba kai ka ɗauko ka ƙirƙiro ka kawo shi harshe yakan zama matsala ma bawa in bai kiyaye ba annabi sa a hadisin uqbatu ibn rabi radiyallahu anhu imamu tirmidhi ya rawaito yanzu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar man najatu menene tsira menene in nayi zan tsira ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi amsika alayka lisanaka ka rike harshenka kana san me zaka faɗa kai tunani matuƙa kamun ka budi baki kai magana wal yasa'aka baitak kuma gidanka ya ishe ka in ba dole ba ba zaman majalisa ka zauna a gida wabki ala khati'atik kuma kai kai kuka akan laifin da ka aikata me na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace kiyaye ya kiyaye harshen sa yasa a wani hadisi hadisi mu'ab bin jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi bazan fada maka abin da zai mallaka maka addinin ka baki ɗaya ba abinda in ka aikata za ka mallaki addininka duka ya ce ina so ka faɗa min ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rike harshensa yake ce da shi kufa alaika haza ka kiyaye harshenka ka riƙe harshenka ba kullum ba yin an zauna za ka buɗi baki wa wa wa ka ta surutu ka riƙe harshenka ka yi shuru sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu sai Allah ya kama mu dan hira da muke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi sakilatka ummuka mahaifiyarka ta yi wajinka yanzu wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'idu alfinatihim yanzu Allah zai kama mutane ne jefa su a wuta ya zama fuskan su yake fara taba kasa ko karan hanshin su zai fara taba kasa in ba dan abin da suke fada ba sai ka kiyaye ka kiyaye maganan wato ka kiyaye buɗe bakinka kana faɗan komai zancen da zai zamo alfasha zancen da zai zamo alfasha idan aka ce alfasha shine duk abin da ya ƙetare iyaka da Allah maɗaukakin sarki baya so annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abdullah radiyallahu anhu yake cewa laisal mu'minu bi ta'an ba mukmini bane mai yawan suka komai aka aka yi ta ya kushe abu. ba mumini bane mai suka cikin komai mai yawan suka walal la'an ba musulmi bane ba ba bane mai yawan dure-duren ashar akwai wanda hira zai yi in zai baka labari kai dan abu kazan uba dan duk hira ne laisa almu'minu bifa'an ba mu'mini bane mai yawan soke soce komai sai ya soka walal la'an ko kuma mai yawan dura-duran ashar walal fahish kuma ba shi bane mai yawan furta alfasha walal badi kuma ba shi bane mai yin maganan banza batsa ba a samun mu'mini yana lazumtan haka shi sa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Aisha ya Aisha inna Allah la yuhibbul fahisha al mutafahhish Allah subhanahu ta'ala baya son duk mai alfasha mai yada alfasha Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda kowa sharri ranar tashin kiyama shine wanda mutane suke gudun shi dan fa shi mutanen mutumin da mutane suke tsoron mu'amala da shi saboda alfashan shi kuma daga cikin mafi wato mafi girman sadaka da zaka wa mutane shine a ce kowa ya aminta daga sharrinka hadisin abazar radiyallahu anhu yake cewa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal wani aiki ne zan yi kyau wani aiki ne bi falala annabi sallallahu alaihi yace da shal imanu billahi wal jihadu fi sabilillah kai imani da Allah kuma kai jihadi a tafarkin Allah sai ya ce to wani bawa ne zan yantar in fi samun lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar wato bawan da aka fi son shi a gida saboda kokarin shi kuma ya fi kowanne tsada sai ka yantar da shi ya fi lada to sai ya ce da shi ya rasulallah in na kasa haka ba daga ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar yayi ka kare sharrin ka karka tutar da mutane wannan ma kadai sadaka ne wallahi akwai mutumin da saboda munafurci duk inda aka yi mu'amala da shi sai ya hada mutane biyu fada yanzu aka angon su bashi da abuci ni na san shi a garin wallahi saboda hada mutane fada saboda sharri da gulma da ƙulle-ƙulle wallahi tallahi bashi da aboki a su saboda haka mumini ana son ya kare harshensa daga alfasha da dukkanin munkari abin ƙi wal kalamil qabih da kuma mummunan zance inda har kai mumini ne to kai iyakan kokarin ka wajen ganin ka kare kanka daga wannan abubuwan malam yace wa aymani talaqi da kuma rantsuwan shika mutum ya rantse mutum ya rantse zai saki matan shi mutum ya rantse ne na rantse in kin yi kaza zan sake ki wannan ma fadanci ne ba a so na rantse zan saki mata nan a'a ba a haka ba a haka ba a haka wajibi ne akan musulmi ya kiyaye harshensa daga rantsuwan shika gane mutum mutum addini mu baya son haka Ah. addini mu baya son haka ba a son ka boka kana rantsuwa akan akan akan abin da ba ba addini ba kana rantsuwa akan zaka saki matarka ko wani abu to sai kuma matsala mafi girma malam yace wantiharil muslimi da kuma yin tsawa ga musulmi intiharil muslimi kai tsawa wa musulmi wa ihanatihi ko kuma ka wulaƙanta shi wato mana ya faɗa mana wajibi ne akan duk wani musulmi baligi duk wani musulmi baligi wajibi ne akan shi ya kiyaye ɗaga murya ga musulmi agun Allah zunubi ne kai ma musulmi dan uwanka ihu ka ɗaga mar murya saboda zai razana shi zai sa mishi tsoro kuma ka kiyaye harshenka daga furta duk wani abin da zai kaskantar da shi ya nuna shi wulagantacce ne an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantaccen hadisi hadisin Imam Ahmad da Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu musulmi baya zalunta musulmi dan uwansa wala yakhbuluhu baya tozarta musulmi dan uwansa wala yahqiruhu kuma baya kaskantar da musulmi dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce attaqwa hauna lalle tsoron Allah yana nan wai shiru ila sadrihi sai ya ishara zuwa ga kirjinsa salasa marrati har so uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu muslima ya ishe ka yawan sharri ranar tashin kiyama ka kaskantar da dan uwanka musulmi kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu duk wani musulmi akan musulmi dan uwansa haramun ne ya zubda jininsa ko ya ci dukiyansa ko ya taba mutuncinsa wato ya ishi musulmi yawan sharri ya ishe ka problem ya ishi mutum dalilin zama dan wuta ranar tashin kiyama a ce ka yawa bakinka kana furta magana da zai nuna musulmi dan uwanka wulakantacce ne to yanzu matsalan bai tsaya amma mai da musulmi dan uwanka wulakantacce ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ake wulakantawa kuma da rigan malunta har malami ya fito yana cewa wai to mene dan an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi malami ne amma yana cewa mutane wai meye ne dan an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da uban shi aka zaga ba zai yadda ba wanda da shi aka zaga ba zai hakura ba da iyayen shi aka taba ba zai jure ba wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talid an khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u yace ido na bai taba ganin wanda ya kai ka kyau ba ya ma'aikin Allah kuma ba wata ƴa mace da ta taba ciki ta haifi wanda ya fi ka falala ƙarya ne Allah ya halicce ka ka kubuta babu aibu tare da kai kai ka ce an halicce ka ne yanda ranka yake so tukunna wannan mutum wannan mutum a zo ana zagin shi kuma kai baya damun ka. kuma da a ce idan an taba annabi sallallahu alaihi Sallam, musulmai suka kama wanda yayi laifin nan suka ba man hukuma hukuma za ta hukunta mutumin nan da ba za a kai ga matakin da har mutane za su na ɗaukan doka a hannunsu ba to amma maganan gaskiya in an taba annabi hauka cewa muke mu mahaukata ne a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka taba shi mu mahaukata ne kuma za mu yi maka hauka za mu yi maka hauka yana da kyau mutane yana da kyau kowa ya fahimci wannan ba dan annabin nan ba sallallahu alaihi wasallam da dukkan mu ba wanda zai samu shiriyar da yake da shi da dukkan mu ba wanda zai yi fatan ma sha'awan samun aljanna wallahi tallahi duk wani kafiri kamun ya mutu ya bar duniya sai ya yarda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kawai yayi latti ne menene wa minhum illa la yu'minanna bihi qabla mauti babu wani ɗaya daga cikin su face sai yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kamun ya mutu saboda matsayi da falala da daraja da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shi qadi iyad al-yahsubi yake cewa ko ba haya annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi in ya tsuguna zai ba haya ƙasa budewa take in yayi sai ta rufe a cikin ta maimakon ba haya yayi wari kan na manzo sallallahu alaihi wasallam kanshi yake aka al-qadi iyad ya kawo a cikin ashifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kwanciya a gidan su Anas dan Malik yayi gumi da yayi gumi shimfirin da na bisa alaihi wasallam ya kwanta aka mamar shi ta bota matse gumi? me za ku me za ki da shi tace zan sa a cikin turare ne gumin shi ya fi turaren kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo ya wuce ta layi in ka zo ka layin zaka ji kanshi zaka san cewa lalle babba ya bi ta nan salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fuskan shi in yana dariya har yana walƙiya yana kalkali har kana ganin alaman kyalkyalin a jikin bango sallallahu alaihi wasallam wanda iya da mata yana da mata yana da ƴaƴa ranar tashin kiyama in ya samu dama inda ya ga dama in Allah ya ce min roki abin da kake so zai ce ya Allah ka kai min mata na da ƴaƴa na aljanna ba da ba ta su kadai yake ba har da ni da kai ko mu ma yadda ya samu yace to ummati al'umma duka har mu yana bukatar Allah ya mana sauki a wannan lokaci wai sai a taba mutumin na wai kuma wai ka jira wai kana jira wai mu yi hankali kana jira mu yi hankali ta ina za mu yi hankali bayan an taba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mu da hankali a wannan babi in ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai buge kaza ne in in kuma gwamnati tana son muna fahimta muna jira muna daga kafa a taba annabi sallallahu alaihi wasallam mu daga kafa to idan mutum ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam hukuma ta kashe mana shi wannan shi ne doka a alkur'ani ne doka hatta a bible ma ayoyi a aya a deuteronomy ya nuna cewa duk wanda ya blasphemy a kashe shi kuma zagin annabi sallallahu alaihi wasallam blasphemy ne kuma mun ko ka tuba kashe mutum zami in mutum ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga mutuncin shi ko ya tuba kashe shi zamu yana daga cikin tututtukan harshe ka buɗi baki ka faɗi wani magana ko ba zagi ba fa wallahi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abu kai sai ka zagi abu mu wannan a mu ba karamin al'amari bane kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa yana son kabewa sai ka zagi kabewa za mu casa ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa sai ka zagi kabewa za mu casa ka zaka gane ka taba kabewa ba dan komai ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so mun dai ji gama garin musulmi ba fa annabi ba gama garin musulmi ma ka yi tsawa gare shi laifi ne ka wulakanta shi ka kaskantar da shi laifi ne wasabbihi zagi shi ma laifi ne kun ji ba wannan fa ana magana ne akan gama garin musulmi iri na ni da kai ne sabo to idan ni da kai irin mu ma in an taba mu laifi ne to ya kake gan an taba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni da kai zajin mu laifi ne Allah ya hana hadisi a sahihaini bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne ka zagi musulmi kadai kai fasikanci ne to zagin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kafirci ne zagin musulmi haka gama garin musulmi normal mutum in ka zage shi ka zama fasiki zagi annabi ne fada sibabul muslim fusuqun zagin musulmi fasikanci ne yace wa qitaluhu kufrun in ka kashe musulmi kuma ka zama kafiri an kashe musulmai nawa aka kashe a garuruwanmu an kashe a borno yobe kaduna sokoto jos kano zamfara kebbi adamawa duk ba a tayar da hankali ana abin nan ba sai dan mutum ɗaya da ya mana laifi muka ɗau mataki sai ya ce abin mu a masallatanmu muna sallah za a zo a sa mana bom gida ana bin mutum a yanka a sace mutum a yanka shi a harbe shi wata mata da wani malami yake ba da labari ya ce da aka sace ta a hanyar ana tafiya tana naƙuda da ta yi ciki da ta aifu jinjirin da ta aifan kare aka bawa ya cinye a kan idonta bakin ciki ta mutu kuma aka kira mijinta aka ce ya kawo kuɗi naira miliyan biyar haka ya lallam aya nemo miliyan biyar ya kawo sai da ya bada miliyan biyar din sai aka ce mar yi haƙuri, fa matan shi ta aifu yan biyu aka bawa kare sai ranta ya ɓaci ta mutu ba kudin ba kuma ba iyalin shi ba mu ba mu yi zanga-zanga ba ba mu tayar da hankali ba saboda mu muna da tawakkali sai mun an taba mun dau mataki kuma sai a ce wai abin nan ba za mu jira ba mutum ya mana tsiya za mu zai ka tsiya to zagin musulmi fasikanci ne wa takhwifihi haka zalika tsoratar da musulmi tsoratar da musulmi bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima baya halatta akan musulmi ya razanar da musulmi dan uwan shi abinda yanzu ake kira Frank. wai zolaya kawai kana zaune ya mutum ya boshi sai ma ihu a kunne wa sai ka tsorata wai sai ayi dariya sai a ɗauka a kyamara. sai a sa a yi Facebook da YouTube mutane su gani su yi dariya wallahi tallahi in kai haka kai haram kuma in bai yafe maka ba wuta balbal hmm? inda ya sai ba balbal ko zuwa da ake mutum yana zaune sai amar cakulkuli ya tsorata ko kuma mutane suna zaune abu a kunna knockout ba da sanin su ba a jefa sai ya daram sai su mayar bindiga sai su fara gudu to wannan to ka kwatanta da wanda shi kuma zai yi typing a facebook ko whatsapp ya ce ga 'yan ta'adda suna zuwa ga 'yan boko haram suna zuwa ta guri kaza sai raza na mutane su ta gudu wallahi garin gudun nan har karyewa ake wasu wani lokaci har a wani ya taba rubutawa cewa sojoji sun ce in boko haram za su zo ta polo mutanen polo suka dinga haɗa kayansu suna gudu kuma aka yi rashin sa'a ranar sojoji suna gwada makamai ana ta harbe-harbe sojoji ne suke harbe-harbe wa'anda ba sa jin labaru sai dai su ga abin da suka gani a facebook su yi imani da shi kamun ka an kara labari ya yadu mutane sun razana garin gudu a bar folo wata mata ta faɗi tana da ciki da ta faɗi ɗan ya mutu a cikinta kamun a gane ɗan ya mutu a san ya za a yi ta mutu ita ma kuma duk akan wani mutum ɗaya da ya yi typing abu ya sake a facebook duk daga ƙarshe ma'aikata sun an bi diddigi an kamo shi kuma an hukunta shi amma duk abin da aka mishi ai ba za a dawo da matar nan ba ku kuma wannan mijin matar nan ba za a dawo mishi da ɗan da ya rasa ko ɗaya a cikin matar nan ba saboda haka tsoratar da musulmi haramun ne a addinin musulunci hani ya yi tsanani wajen razan da musulmi a addinin musulunci hani da addini ya yi ya tsananta sosai wajen razanar da musulmi a addini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Abu Huraira Imam Tirmidhi da Imam Muslim sun rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ashara ila akhihi bi hadidati ka ɗauki ƙarfe wuka ka ɗau wuka misali ko adda ko takwabi ko bindiga ko gora ko barandani ko lauje ko gatari duk abin da dai zai amsa sunan makami kuma zai iya kashe musulmi sai ka buka wai wasa fa a wasa ne fa sai na ma musulmi ɗan uwanka kana mar kana tuna mar yana tsorata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal mala'ikata al'ani mala'ikun Allah za su addu'a na Allah ya tsine maka albarka wannan fa ko irin wasan da muke yi wai sai abu ana wasa wai sai a dau scissors sai a dau scissors a rike wallahi kamun wasa sai mutum ya dau scissors ya bo shagon tela ya dau scissors din wai sai yana mar wasa wallahi mala'iku tsine ma mutum albarka suke Hmm? Eh, shi ne amfanin karatu din in an ji sai a gyara ko ka ɗau makami kana tuna ma ɗan uwanka ba fa da gaske ma wannan a wasa ne ake magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innal malaikata tal'anhu mala'ikun Allah suna tsine maka albarka annabi yace tawa in kana akhahu li abihi wa ummi ko da ɗan uwarka ne uwar kuɗe, uban ku ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya da mutum ka ɗau makami wai kana mar wasa da shi wallahi ne ma mutum Allah yake lokacin muna yara ake ce mana wai shekani yana tura hannun mutum ma ba kuma wani lokaci da wasa za ka ɗau makami kuna wasan kawai sai ka ji tulub ya shiga ka kashe ko uwar kuɗe uban kuɗe da mutum in ka nuna mara makami mala'iku suna tsine maka albarka har sai ka daina to ya mutum yake karewa da tsinon uwa ya mutum yake karewa da tsinon uba ya mutum yake karewa da tsinuwar malami ya mutum yake karewa da tsinuwar shugaba ya mutum zai kare da tsinuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutum zai kare da tsinuwar mala'iku wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine maka albarka shi da baya zunubi inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima to ya zaka yi da zunubin da zunubin inuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da baya laifi ya za ka yi da zunubin eh, nauyin tsinuwar mala'ikun Allah Su Ba na wata'ala su da ba sa ba Allah madaukakin sarki ne saboda haka wannan hadisin ake cewa huwa za fi idahi umumin haifi kulle a ahad wannan hadisin ya game wajen nuna haramcin nuna makami mutum ka razanar da mutum da makami haramun ne sawa'un kana ya yatahimu fihi wa man la yatahimu wa sawa'un kana hadha hazlan wa la'iban amla ce ko a wasa ne ko ba a wasa ba ka ɗau makami kana ishara kana nuna ma musulmi kana mar tuna mishi shine ma mutum albarka Allah yake yi saboda razanar da musulmi haramun ne kaga balle kuma da aka ce mala'iku suna tsinuwa ya kuma ƙara nuna girman wannan zunubi so karatunmu na yau gaba ɗaya ya ƙunshi harka ne na harshe duk da za mu yi karo nan gaba ma da wasu zunubai da ake yi da harshe malai ce wajibu alai wajibi ne akan baligi hifzu lisanihi ya kiyaye harshen shi min alfasha'i daga alfasha wal munkari da abin ki wal kalamin qabihi da mummunar zance wa aimanin talaqi da rantsuwar shika wanda yaril muslimi da tsawa ga musulmi wa ihanatihi da wulakanta shi wa sabbihi da zagin shi wa takhwifihi da tsoratar da shi fi ghairi haqqin shar'iyyin ba tare da hakki na shari'a ba idan mutum ya taba shari'a yayi abin da za a razanar da shi ko a zage shi ba laifi ba laifi eh. idan mutum ya yi zina ba laifi ba ne a zage shi ka wulakanta shi ka tofa mara yahu kai ba don komai ba ba mamaki wannan wulakanci da kuke mar yasa sa ya kyamaci wannan zunubin ya tuba gani ku amma ba haka ba bai halatta ba ko kuma a kama farawo ba laifi ba ne a wulakanta shi saboda abin da ya aikata jarima ce gani ku amma in ba da haƙƙi na shari'a ba bai halatta a wulaƙanta musulmi ko a gaskantar da shi ko ya ga ɓacin rai ba wato daga gare ka ba akwai tambaya to a rashin tambaya sai mu kwana wannan gaba subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk